Maraya bakwai ne ke saman dandali, 'yan mata uku da samari hudu, kafafunsu ba takalma tare da murmushi a bakunansu waɗannan matasa suna rawa cikin kiyaye umarni mai koyar da su ayuba ke mago hamani marayin zamani kuma daraktan tsare-tsaren rawa na ƙungiyar gajero. Kasancewar ya halarci wasannin Francophonie karo na takwas a shekarar 2017 a kasar Cote d'Ivoire ya san da cewa rawar zamani tana da sarƙaƙiya. Ayuba mago na ƙoƙarin shiryawa wasannin masu zuwa. Muna nan da shirin tunkarar shekara 2021 zuwa Canada. Rawa ce inda jiki ne ake sarrafawa wanda yake nuna rawar da kake son ka nuna wa jama'a saboda masu kallo su gane da wuri. Da farko dai ofishin minista suna cewa kawai ta yi taekwondo ne muke yi amma yanzu sun gane sun saka shi a cikin tsarin su sun sake mishi suna zuwa rawar sakewa da kuma kirkira domin gaskata mafarkinta na kasancewar kwararra mai rawa rukayyatu mun kai ta yi watsi da karatunta ta shiga kungiyar gabiru ba tare da sanin ma'aifanta ba duk da sukar da take sha ga waɗansu mutane rukayyatu ta rike abin da take yi da gaskiya rawa na birge ni shine ma yasa na bar karatuna na lauya da nake yi a tawa uwaye na ba su san ina rawa ba a ɓoye ne nake yi saboda na san da cewa abin ba zai birge su ba amma ina da goyon bayan na mutane na zagi na suna cewa ai wannan hauka ne a matsayina na ɗiya mace babu wata kyakkyawar makoma a cikin wannan rawar sai dai wannan fili da kungiyar gabero ke amfani da shi bai dace da rawar zamani ba in ji mai koyar da marawan ayuba ce mago gaskiya a nan ba ma ɓoye muku komai ba ma cikin yanayi mai kyau muna rawa ne bisa moket muna da wani ɗan lokaci ne da zarar karfe bakwai ta yi muna ficewa daga wurin ba wuri ne na rawa ba amma dai muna yi hakanan ayuba ce mago shugaban tsare-tsaren rawa na kungiyar gabiro ya kira zuwa ga magabatan ma'aikatar ministan al'adu ofishin minista ba su tallafa muna da muka tafi abijan a shekara goma sha bakwai aka tambaye mu har muna da kayan ɗinki da za mu shiga a cikin gasar mu kawai muna ƙoƙari ne a dandali kenan ya kamata kamata su kuma a nasu bangare ofishin minista da ke kula da raya al'adu su yi kokowa a daya bangare. Ƙungiyar Gabero tana kumshe ne da maraya goma a jimilce